Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه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 daga nan kuma sai shirin nan na guzurin hanya sannan afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu ga Hassan baka ɗauke da labarin duniya da ɗumi su. To tare da sallama masu sauraro da farko ga kanin labaran. Dakarun kare zunzu har musulunci na Iran sun ɗau halakin kai shirin harhare kan cibiyoyin da asirin Isra'ila a Erbil. kasashen rasha da ukraine za su sake koma bakin tattaunawa a yau litinin yayin da aka shiga kwana goma sha tara na rikicin kasashen biyu adadin mutanen da suka mutu sanadiyar hatsarin jirgin kasa a jamhuriyar demokaradiyyar congo ya kai saba'in 75 tun zuga labaran kamar da za a ji su dakarun kare jun har musulunci na iran sun tabbatar da kai hare-hare da makamai masu lunzami kamar wasu sansanonin leƙen asirin isra'ila a birnin erbil na iraki harin dai a cewar rundunar ta irgc martani ne kan wani harin da isra'ila ta kai a kusa da birnin damascus na siriya ranar talata wanda a yansa wasu kamandodinta guda biyu suka yi shahada sanarwar irgc ta ce daga yanzu ba za ta taɓa lamunta ba da irin wannan sokana ko kuma ɗanyen aikin da isra'ila ke aikatawa ba makamai masu linzami guda goma sha biyu ne iran ɗin ta harba kan sansanonin leƙen asirin isra'ilar a birnin erbil na iraƙin jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da masarautar saudiya kan aiwatar da hukuncin kisa kan mutum tamanin da 81 a rana ɗaya da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya karar cewa kisan gillin da aka yi a kasar saudiya a baya bayan nan ya zama wani abu na rashin imani da ya saba wa dokokin kare hakkin bil'adama da dokokin ƙasa da ƙasa hatib zade ya kuma soki kasashen yammacin duniya da abin da ya danganta da siyasar su mai harshen damo a daidai lokacin da suke kumfan bakin cewa suna fafatakar kare hakkin bil'adama a cewar wato a ranar asabar da ta gabata ce ma'aikatar cikin gidan saudiya ta sanar cewa an aiwatar da hukuncin kisa da aka yanke waɗanda aka samu da laifukan ta'addanci da manyan laifuka waɗanda aka zartarwa hukuncin sun haɗa da 'yan saudiya 73 bakwai kuma 'yan yemen da kuma wani ɗan asalin kasar syria guda ɗaya adadin kuma ya zarta hukuncin kisa da aka aiwatar a saudiya a bara nan gaba a yau litinin ne ake sa ran wakilan kasashen rasha da kuma ukraine za su sake tattaunawa ta kafar bidiyo yayin da aka shiga kwana na sha tara na matakin sojin da rasha ta ce tana ɗauka kan ukraine da yake bayyana hakan a jiya lahadi kakakin fadar gwamnatin rasha dimitri peskov ya ce an ɗauki wannan mataki ne saboda buƙatar da ake da ita ta ci gaba da mai da hankali kan mahimman batutuwa da dama shi ma mashawarcin shugaban ukraine mikhailo podolyak ya tabbatar da hakan a saƙon da ya wallafa a shafinsa na twitter tun daga ranar 28 ga watan fabrairu wakilan kasashen biyu suka fara tattaunawa kai tsaye a belarus inda suka gudanar da zama har sau uku ko da yake ba su kai ga cimma wani sakamako na a zo a gani ba a halin da ake ciki dai bayanai sun ce dakarun rasha na kokarin yi wa birnin kyiv kawanya yayin da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sha alwashin jan daga to labaran duniyar na fito maku ne daga nan radio hausa biyu ya ce daga birnin tehran a jamhuriyar demokradiyyar congo adadin mutanen da suka mutu biyo bayan wani hatsarin jirgin kasa a yankin kudu maso gabashin kasar ya kai 75 an kuma samu wasu mutum 125 da suka jikkata sanadiyar gocewar jirgin ƙasa daga kan layin dogo da ya abku a ranar alhamis da ta gabata darakta janar na kamfanin kula da sufurin jiragen kasa na ƙasar fabian mutum ya ce gocewar jirgin mai tarago goma sha biyar ta abku ne a gundumar lubudi na lardin luwabada da ke kudu maso gabashin ƙasar a cewar ma'aikatar yada labarai ta ƙasar jirgin ya rasa iko da taragoginsa da dama inda ya faɗi a cikin wani kwazazzabo saboda lalacewar inji tsohon shugaban amurka baraka obama ya harbu da cutar covid-19 obama ya bayyana a jiya lahadi cewa gwajin da aka yi masa ya tabbatar da harbuwarsa amma ya ce gwajin da aka yi wa mai ɗakinsa michel ya nuna cewa ba ta ɗauke da cutar obama wanda a yanzu ke da shekaru 60 ya kasance shugaban amurka na 44 kuma bakar fata na farko da ya mulki ƙasar. tsakanin shekarun 2009 zuwa 2017 ya kuma bayyana cewa da shida mai ɗakinsa duk sun karbi allurar kafin cutar ta corona to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. kuma da an gaida hassan barka masu sauraro sai ku ga zama domin ku ji shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya ta fuskoki na siyasa ko zamantakewa ko tsaro da tattalin arziki da abubuwa da suke kama da hakan. inda mukan yi dubi a kan su da kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan batun matakin da iran ta dauka na mayar da martani akan isra'ila ta hanyar ragargaza wani sansanin soji da ayyukan tsaro na isra'ila da ke yankin arbel na kasar iraki biyu bayan kisan wasu hafsoshin sojin dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran din da isra'ila ta yi a cikin ƙasar syria wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin daren lahadin da ta gabata ce dai dakarun irgc na ƙasar iran su haka wasu munanan hare-hare akan wata cibiya ta ayyukan leƙen asiri da kuma ayyukan soji na isra'ila da ke yankin arbil na yankin kurdistan a ƙasar iraki yankin da ke iyaka da ƙasar iran waɗannan hare-hare na iran akan cibiyar leƙen asirin isra'ila da ke yankin na arbil sun zo ne dai bayan wasu hare-hare waɗanda isra'ila ta kai a ƙasar syria da daren juma'a da ta gabata wanda hakan ya yi sanadiyar kashe wasu jami'an sojan kasar iran su biyu a kusa da birnin damascus farin mukin kasar ta syria rundunar irgc a kasar iran da ta ce ta yi amfani da makamai masu lizami ne guda takwas wajen kai waɗannan hare-hare kuma dukkanin makaman guda takwas da aka harba daga cikin kasar ta iran sun sauka daidai wurin da aka saita su ba tare da samun wani kure komin karancinsa ba sannan kuma ana ta bangaren gwamnatin kasar amurka ba ta yi ufan ko kuma mayar da wani martani ba illa dai kawai ma'aikatar harkokin wajen kasar amurkan ta bayyana cewa babu wani al'amari da ya shafi amurka a cikin har-haren domin kowa bai shafi ko ɗaya daga cikin amurkawa da suke zaune a yankin arbil ba ko kuma wasu ofisoshi na amurka da suke yankin ba wannan hari dai ya zo ne a matsayin mayar da martani kamar da dakarun na rgc suka faɗa a kan kisan wasu daga cikin jami'ansu guda biyu da isra'ila ta yi a harin da ta kaddamar a kan ƙasar syria a daren juma'ar da ta gabata waɗannan matakai na dakarun kare juyin hali musulunci na ƙasar iran dai suna zuwa ne bayan da suka bayyana cewa harin na isra'ila ba za ta sha lallai a kansa ba lallai za ta fuskanci martani wanda ya dace da hakan sannan kuma za ta ɗauki matakai na kare faruwar irin hakan a nan gaba ta hanyar bayar da kariya ta musamman da kuma jan kunnen isra'ila akan cewa da wasu matakai na yin shishigi akan jami'anta a cikin ƙasar siriya ne ko kuma a wasu ƙasashe to tabbas zai fuskanci martani mafi muni sai dai isra'ila ba ta yi cikakken bayani akan hakikanin abin da ya faru ba akan cibiyar tata ta leƙen asiri da ke yankin arbil wadda kuma mafiyar lokuta dama isra'ila ba ta cikin magana akan abubuwa da take aiwatarwa na hare-haren ta'addanci ba ko kuma hare-haren mayar da martani da ake mayarwa a ta da kuma irin asarori da ta samu sakamakon hare-haren mayar da martanin wasu kafofin yada labarai na isra'ila dai sun ce harin na iran akan cibiyar leken asirin isra'ila a cikin yankin arbel ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaron isra'ila su hudu a wurin yayin da ita kuma gwamnatin isra'ila bata ce ofan akan hakan ba ba ta karyata rahotannin da kafofin yada labaran suka bayar ba kamar da kuma ba ta tabbatar da hakan ba a hukumance tun kafin wani lokacin da iran ta ce ana yin amfani da cibiyar ta ayyukan leken asiri na soji ta isra'ila da ke yankin arbel kamar da kuma jami'an leƙen asirin isra'ila na musad su mayar da wurin wata madaddala ta gudanar da ayyukansu domin yin leƙen asiri a kan ƙasar iran kasantuwar cewa yankin yana makwabtaka ne da iyakokin ƙasar iran da ke iraki musamman ta yankin kurdawa iran ta bayyana cewa a cikin shekarar ta gabata an yi amfani da wasu jirage marasa matuƙi guda shida waɗanda suka shiga cikin yankin kirmansha da ke iyaka da ƙasar iraki wanda kuma suka kai wasu hare-hare har ma da kashe mutane kuma dukkanin waɗannan jirage an yi amfani da wannan cibiyar ne wajen tura su da kuma sarrafa su da gudanar da hare-hare a cikin ƙasar iran kamar da iran ɗin ta bayyana cewa ta sanar da mahukuntan ƙasar iraki akan wannan batu da kuma yin kira da su gudanar da bincike da kuma ɗaukar matakai na hana faruwar hakan daga cikin ƙasarsu. dakarun na irgc na ƙasar iran suka ce ba abin jin daɗi ba ne a gare su a yi amfani da wata ƙasa daga cikin makwabtan ƙasar iran ɗin da suke da kyakkyawar alaƙa da dangantaka da ita wajen aiwatar da ayyuka na hare-hare ko kuma wasu gona da iri a cikin ƙasar domin kowa ko shakka babu ɗaukar matakai na mayar da martani abu ne wanda ya zama tilas kuma dole ne irin ɗin ta kare kanta ta hanyar mayar da martani akan duk wani shishiki da isra'ila za ta iya yi a kanta daga kowace ƙasa ne sannan kuma ta bayyana cewa har yanzu tana yin kira ga dukkanin ƙasashe waɗanda suke makwabtaka da ita da ma sauran ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da su guji barin isra'ila tana yin amfani da ƙasashensu wajen cutar da ita domin kowa mayar da martani a kan isra'ilan to zai shafi waɗannan ƙasashe duk wadda cewa dai iran ɗin za ta yi ƙoƙari matuƙa wajen tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe ba su cutu ba illa dai kawai mayar da hankali akan abubuwa na isra'ila da ƙaddaroranta da suke cikin waɗannan ƙasashe domin tarwatsa su kamar da ta yi akan wannan babbar cibiya mafi girma ta gudanar da ayyukan leƙen asiri na soji a cikin ƙasar iraki wadda isra'ila ta gina a yankin na arbel masana da dama akan harkokin tsaro da ma siyasa sun yi imanin cewa isra'ila ta kai waɗannan har-hare a cikin ƙasar syria tare da kashe jami'an soja na iran guda biyu waɗanda suke gudanar da ayyuka na bayar da shawarwari ga sojojin ƙasar syria ta yi hakan ne da gangan domin kowa ta san cewa iran ɗin ba za ta kyale ba tabbas za ta mayar da martani to amma kuma Isra'ila ta yi hakan ne da manufa manufar hakan ita ce ɗauke hankula na al'ummar duniya dangane da tattaunawar da ake yi a tsakanin iran da manyan kasashen duniya a birnin geneva na ƙasar austria wadda kuma babbar manufar ta hakan ita ce kawo cikas ga wannan tattaunawa ta yadda isra'ila idan ta kashe jami'an sojan ƙasar iran to iran za ta mayar da martani da kuma watakila wasu daga cikin ƙasashen da suke halarta wannan tattaunawa waɗanda suke mara baya ga isra'ila ido rufe ba za su ji daɗin hakan ba mai wasu su ɗauki matakai na kawo cikas ga tattaunawar wanda hakan kuma zai iya sanyawa a kasa cimma matsaya guda ɗaya musamman ma dai amurka wadda take da shirin ɗauke takunkumi da duka gabawa kasar iran wadda kuma ita ce take goyon bayan dukkanin aikin ta'addanci da isra'ila take aikatawa da kuma duk wani martani na iran akan isra'ila to zai iya kawo cikas da kuma mayar da hannun agogo baya ga shirin da ake yi na tattaunawar da kuma batun shirin ɗaukewa iran takunkumi to sai dai wani abu wanda ya bayar da mamaki ga ita kanta isra'ilan shine yadda amurka ba ta bayar da mahimmanci ga martanin na iran a kan cibiyar leƙen asirin ta isra'ila ba ladai kawai bayanin ma da ta fitar shine cewa harin na iran bai shafi ƙaddarorin ƙasar amurka da suke cikin yankin arbil na ƙasar iraki ba game da kuma hakan bai shafi rayukan amurkawa da suke yankin ba hakanan kuma masanan musamman ma dai a bangaren tsaro sun yi imanin cewa a halin yanzu isra'ila ba za ta iya mayar da martani akan kasar iran biyo bayan kai waɗannan munanan hare-hare akan cibiyoyinta ba musamman ma saboda dalilai waɗanda suke da alaƙa da shirin isra'ila inda ba a take a halin yanzu ta shiga duk wani takun saƙa ta ɓangaren tsaro ko ayyukan soji da ƙasar iran ba baya ga haka ma batun rikicin ƙasar ukraine da isra'ila a halin yanzu take shirin karɓar dubban yahudawa daga ƙasar ukraine da nufin tsugunar da su a cikin yankunan falasinawa waɗanda ta mamaye musamman a yankunan yammacin kogin jordan inda isra'ilan take ƙoƙarin bayyana kanta a matsayin wata ƙasa da take gudanar da ayyuka na jin kai da kuma tausaya ma bil'adama daga cikin abin da masana suka yi ishara da shi dangane da wannan lamari dai shine cewa iran a kowane lokaci abin da take faɗi shine take aikatawa ba tare da wata rufa-rufa ba saɓanin ita isra'ila wadda har kullum tana aiwatar da abubuwan da take yi ne a ɓoye sannan kuma tana jin tsoron ta bayyana cewa ita ce ta yi hakan a aikace domin watakila hakan zai iya fuskantar martani daga kasashen duniya ko kuma bangarori waɗanda za su iya ɗaukar matakai da za su iya kawo mata cikas a wasu bangarorinta na gudanarwa. bai ga kuma wani misalin hakan shine abin da ya faru na harin martani da iran ɗin ta mayar akan sojojin amurka akan sansanin ainul asad a cikin ƙasar ta iraki bayan kisan janar kasim suleimani inda iran ɗin ta tabbatar da cewa za ta mayar da martani mai girgizawa ga amurka kuma hakan ta faru kwanaki uku bayan kisan janar kasim suleimani To jama'a masu saurare lokacin da muke da shiyar ga da suke dole nan zamu ja lissamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa na ko fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. to yanzu ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu Radio Iran Radio Musulunci barkamu da wuni da fatan ko a wani lafiya ina ma kowa fatan alkhairi. To wannan kira kira da yan uwa musulmi suke Allah ya sa manyan yan kasuwa wayannan sakonni suna isa shi Allah kuma ya ba su ikon tausayawa Allah ya sa sakonnin mu yana isa su to Allah ya ba da ikon tausayawa wanda ya tausaya mana kasa da hi hi ma zai ga amfanin abin masu kuɗin mu ya kamata ku rinka duba dukiya dai kuma yawan ta in ka tara ta a duniya za ka tafi gabatta baka san ma iyalin ka da ita ba saboda hakan Allah ya baka dukiya ya baka dama ne ka nemi lahirar ka da ita bayan ka ci kaya ka rinka aikin da'a to manyan 'yan kasuwannin mu Allah ya ba da ikon tausayawa mai magana kai tsaye Usman Sani daga Kashirmo da Akin Tofa Local Government Kano State daga Najeriya na ma kowa fatan alkai salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biye ci hausa mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger to ni dai yau ra'ayina shine akan yan kasuwa da kuma talaka da kuma gwamnati ya kamata a ce an zamana a teburin shawara an zamanto tsuntsiya maɗaurin ta ɗaya akan tsadar abinci da yake faruwa a cikin ƙasa ta niger domin su talakawa gaskiya suna da korafi akan yan kasuwa su kuma yan kasuwa suna da korafi akan gwamnati kenan menene kamata a yi a zamana a san ina ne matsalar take domin a sasanta a kawo kwanciyar hankali a cikin kasar mu Nijar. Mai magana Abdulaziz Prezi daga damagaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina yi ma dukkanin masu sauraron wannan gidan rediyo fatan alkhairi sannan muna godiya da farin ciki da jin wani albishir wanda aka ce jami'an tsaron Najeriya a yankin jihar Kebbi Najeriya sun yi nasara halaka dukkanin 'yan bindigar da suka kashe mana jami'an tsaro goma sha tara a satin da ya gabata 'yan kwanaki biyu nan da suka wuce. Lallai wannan mun yi farin ciki babban nasara ce wannan ga jami'an tsaro Ubangiji Allah kara musu karfin gwiwa muna kira ga jami'an tsaron mu da gwamnatin kasar mu Najeriya da su kara kaimi domin kawo karshen sauran duk yan bindigar da suka addabe kasar mu Najeriya muna wa kasar mu fatan alkhairi ubangiji Allah ka mu da dawwammamen zaman lafiya a cikin kasar mu Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu sashen sanar radio Iran. Kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar. Ina magana kai tsaye daga kasar Kamaru. Ku bani dama in kira ga 'yan kasuwa da su wa Allah su ji tausan talakawa su guji karawa kayan masarufi kuɗi domin azumi ne ke gabatowa. Na gode sashen sanar radio Iran. Kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar. Sashen Hausa na radio VOH Tehran. Kuna tare da mai magana alkasum daga nan agades jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina son ba da ra'ina saman wannan tsadar rayuwa wanda muke ciki a dan kwanakan nan komi kai shi ka taba sai a ce ma ya limka kuɗin shi ko ya ƙara kuɗin shi ma za a cewa to mu za mu ji hankali da jam'iyya mai mulki san da cewa shekara goma wadda suka yi a ƙasa ta ta jamhuriyar nijar suna jagorantar ƙasar ba su kawo wani sauye-sauye abin da ya shafi talaka talaka abin da yake amfani kusa da shi sai dai kaga ana ta abubuwan da ba su damu talaka ba ba su damu eh, 'yan ƙasa ba su ne eh, gwamnati yake juya aka shi a can amma shekara goma duk wanda ke cikin ƙasa wadda eh, jam'iyya mai mulki suka yi ya san da cewa ba su kawo wani sauye-sauye abin da ya shafi ci maka ba saboda komi tsada gare shi a lokacin su kuma hayo a lokacin gana babu abin da suka kawo na abin da ya shafi talaka sauki na ci maka sai dai kaga ana ta kai kuɗi ta wata fuska can daban radio voa head mai magana alkasim ne daga nan agadez tashi lafiya kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH Malami na gaba gare ka. Radio Iran barka da haka mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Karamari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar Nijar to ni zan yi tsokaci ga yan kasuwa ta na jamhuriyar Nijar kuma ga gwamnatin da gwamnatin kasa ta ta jamhuriyar Nijar to gaskiya mu abinda bamu gane ba yan kasuwa na jamhuriyar Nijar kun ce gwamnati ce take muku au da tsada shi yasa kuke da ma talakawa abinci da tsada su kuma gwamnati su ma sun ce su ba su kara muku kuɗi Ɗan awo ba ku ne kawai kuke da abinci iya san ranku to kusan da cewa fa wannan talakawan da suke sayan abincin wannan su ne ƙaryar ku yau in babu su babu wanda za ku da ma abincin kuma kuma gwamnatin kusan da cewa wannan talakawan su ne ƙaryar ku su suka zaɓe ku kenan kuke musu abin da kuka ga dama to gaskiya ku nura ku gane fa mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya assalamu alaikum bari jamhuriyar musulunci ta iran biyu ya ci hausa mai magana muji Muhammadu wanda aka san da suna jami'a dai da ta sau ana zandar kohon likitar dutse ra'ayina shine game da ina so ba gwamnati shawara eh, na ji labaru an ce ana bi ana game wasu sojoji saboda ana zargin su da eh, za su ma gwamnati juyin mulki gaskiya wannan shawarar da aka ba shi samsam ba shawara ba ce mai kyau eh, wannan shawara kwata-kwata ba ta ba muna daga cikin wanda an ba shawara mai kyau mukan hoto mace abin da aka yi ya yi daidai an yi kuma shawara mara kyau mukan hoto mace shawara da aka ba shi gaskiya ba mai kyau ba ce duba da wanda yake zai wannan juyin mulki wanda baka zato baka tsammani na kusa da kai shine yake maka ba wani batun wanda kake zargi eh kuma duba da kaman ko ba batun ja lokacin da yana saman mulki an mishi wannan juyin mulki kuma wanda ba a tsammani na hannun damar shi ne ake zargi kuma shi ya tabka mai eh, juyin mulki kenan wannan yara a suke su tayi su nemi abincin su eh, su ma biya ne kamar kowa kuma jami'ai ne masu kare lafiyar jama'a ya kamata a duba a gani wannan zarge-zarge a bar shi wannan ba zai haifar da mai ido ba kenan wanda za a yi wanda zai yi wani abun gaskiya wanda ba a zato ba zamani ne kenan ya kamata su dai mutane kowa ya koma a cikin iyalin shi na gode biyu ya tsawon da tehran mai magana miji muhammad wanda aka sanda suna mai soja mai a da ta na zandar likita dutse a tashi lafiya. Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci radio Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake sa in yi bisa yan kasuwa ne da gwamnati muna kira ga watan azumi ne ya mai albarka dan Allah dan annabi wannan tsadar rayuwa ya kamata a rage gwamnati ya ce ba laifin shi bane yan kasuwa sun ce ba laifin su bane to talaka ina za sa kai ne dan Allah dan annabi da dan kasuwa da gwamnati su ji tsoron Allah talakan nan fa shine wani abu a sauƙaƙe mishi abubuwa yan kasuwa su sauƙaƙe shi kuma gwamnati ya rage musu wannan hanyoyin na transport da suke su duwan ya kamata ya rage musu su kuma su rage matalakawa gwamnati ya ce ba laifin shi bane dan kasuwa ce ba laifin shi to talaka ina za a saren shi dan Allah dan annabi ya kamata su tausaya matalaka mai muku magana alkasin baba liman ahar daga jihar agadas salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Elaji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da 'yan kasuwanmu na jamhuriyar Nijar. To abin da nake so in ce 'yan kasuwanmu ku yi wa Allah ku yi wa annabi ku diba albarkacin wannan watan na ramadan da zai kama a sauwaƙa ma talaka wa ansa abubuwan saboda allah bai yiwu a ce dan azumi ya tunkaro komi a tsawwala shi komi a kara mai kuɗi kuma gwamnati ta ce ita ba laihinta ba ne kenan 'yan kasuwa kamata yi a diba girman wannan watan na ramadan a sassauta ma talaka na gode ku tashi layiya mai magana asan laji omar daga birnin damagaram na jamhuriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu ma'aikatan gidan radio head da dama al'umma da suke sauraron wannan tasha mai magana ni ne Yakuba mai aski bararaka a jihar da magaramu a yau na so kuma da zan ƙara aikata aziyata ga yan uwa da amana arziki da masoya da iyalansa da kowa da kowa Allah ba sa gurin jure wannan rashin da suka yi kuma allah ji kansa allah gafarta masa ma'ana shine jirema bukar wanda ya kafa gidan radio amfani da talabijin amfani allah gafarta masa allah sa kwanciya huta wace kuma yana wa dukkan musulman faɗin duniya wanda suka yi mu gidan gaskiya allah gafarta masa allah ji kansu allah sa kwanciya huta wace mun kuma da muka yi saura allah sanya mu cika da imani allah sa mu tafi a sa'a kuma su ma allah sa sun tafi a sa'a mai magana ni ne yakuba mai aski ba da a jihar da magarin a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio radio tahiran jamhuriya musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga to lokaci lokaci lokaci ba lokaci ba yan kasuwa muna kira ga ku saboda allah da annabi a sassabto a sassabto azumi gashi ya kama wai ni nijar nijar kasan mu ce ya kamata a taimaka ma musulmai a taimaka a rage tsadar rayuwa azumi an ya zo yan kasuwa ku ji tausayin musulmai masu yin azumi a rage kayan masaruhi sunana muhammad dan bari bari shugaba na fada mazajen daga ya mai nijar to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji su ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai a gya zama don mu a saurari shirin nan na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جماعة صاروا السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzurin hanya shirin da kamar yadda muka gabatar a wancan lokaci yake ƙoƙari wajen kawo al'amura na akhlaq tsarkake zukata daga dukkan wasu abubuwa waɗanda musulunci ya ce a tsarkaku daga gare su musamman cututtuka na zuci to wannan shiri kamar yadda muka yi mukaddima a wancan lokaci cikin yarda Allah zai yi ƙoƙari ne wajen kawo wani al'amura waɗansu al'amura waɗanda su ne mafi girman hadafi na aiko annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kuma lalle ba don akhlaq ba wato za a iya cewa ba don kyawawan ɗabi'u ba to 'yan adam baki ɗaya da ma ba su fahimci ma addini menene addini kansa ba domin shi kansa addini ana fahimtarsa ne ta ɓangaren kyawawan ɗabi'u kuma kyawawan ɗabi'u a kowane lokaci su ne tushe na dukkan wasu al'amura waɗanda ɗan adam zai iya samu a rayuwarsa manzo muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka ishara yana cewa inna ma bu'iftu li utammima makarimal akhlaq wato ni an tayar da ni ne domin na cika ainihin manya-manya daga cikin ɗabi'u da cika kyawawan ɗabi'u na nusar da mutane kyawawan ɗabi'u kai ka ce kamar annabi ya ɗora gaba ɗayan dalilin turo shi da tayar da shi a matsayin manzo ya zama na kurin domin ya kawo mutane wannan al'amari ne da ya shafi kyawawan ɗabi'u saboda haka ɗan adam a duk inda ka samu ɗan adam ba za ka ɗauke shi ɗan adam ba cikakke sai da akhlaq idan mutum ka gan shi gashi dan adam ne amma ba shi da akhlaq to lallai zai waye gari ya zama wani daga cikin dabbobin daji waɗanda zai iya duk abin da yake so ya cuci wannan ya daki wancan ya zagi wannan wanda duk waɗannan abubuwa ne da suka saba wa kyawawan ɗabi'u to amma idan ka samu mutum wanda yake ɗauke da kyawawan ɗabi'u a kowane lokaci za ka ga cewa yana ƙoƙari ya tabbatar da wannan hadafi da aka tasar da annabawa domin sa amma shi wanda ba shi da kyawawan ɗabi'u yana ƙoƙari ne ya tabbatar da wasu hadafofi nasa na kansa na bin soyace-soyacen zuciyarsa a kowane lokaci shi isa musulunci yake bambancewa tsakanin wani al'amari wanda yake ne annabawan allah an turo su domin sa da kuma al'amarin da suka zo su yi fito na fito da shi na rashin kyawawan ɗabi'u to a irin waɗannan abubuwa za mu ga cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo al'amura daban-daban a cikin littafinsa mai tsarki kuma ta hanyar irin waɗannan ayoyi da kuma kyawawan ɗabi'un da annabawa suke nunawa a aikace da kuma bayani da suke yi na menene halal da menene haram a cikin rayuwa to irin wannan ne zai iya kuma bambance tsakanin zalunci da adalci da kuma azalimi da wanda ake zalunta duk da irin waɗannan abubuwa ne mutum zai iya kasancewa ya san hakikanin saƙon annabawa waɗanda Allah ya turo su cikin al'umma domin su shirar da su idan maka lura za mu ga cewa Alƙur'ani ya kawo waɗansu ayoyi masu muhimmanci duk ayoyin ƙur'ani duk gaba su ayoyi ne masu muhimmanci amma akwai waɗansu ayoyi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin waɗansu al'amura misali yanzu idan muka ɗauki wannan aya bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين wannan aya aya ce da ta zo a cikin suratul juma'a aya ta biyu to wannan mai Allah subhanahu ta'ala yana yake nuna mana a wannan aya al'amari ne na akhlaq Allah cewa yake cewa shi ne wanda ya tayar a cikin al'ummiyin umiyin malaman tafsiri sun fasara da dama wato ummiyin ka iya cewa mutanen makka ko kuma mutanen da ba su iya rubutu da karatu ba Allah ta'ala a cikinsu ya aiko rasulan ya tayar da wani manzo minhum daga cikinsu menene aikin wannan manzo Allah ya ce yatlu alaihim ayatihi shi wannan mazo yana karanta musu ayoyinsa wayu zakihim yana tsarkake su wayu allimuhumul kitaba wal hikma sannan yana sanar da su littafi da hikima wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin duk da cewa kafin wannan lokaci sun kasance a cikin bata mabayyani kafin tayar da manzo su waɗannan sun kasance a cikin bata mabayyani to a nan me za mu fahimta a cikin wannan aya akwai kuma aya ma wacce ta fito daga ainihin wannan ainihin sura sura wacce za ka iya sunanta suratu, suratu ali imrana aya ta 164 a cikinta shi ma Ubangiji wa ta'ala yana cewa Bismillahirrahmanirrahim laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wannan aya ita ma ta suratu Ali Imran kwatankwacin waccan sura a waccan aya da muka ɗauko daga suratul juma'a suken abu guda take nuna mana cewa allah ta'ala shi ne ya aiko da manzo ya kuma yi wani abu na kyautayi ga muminai da ya tayar a cikinsu wani manzo da ya zo da wannan abu ya tulo alaihim ayati wa yuzakkihim kamar yadda ya yi bayani a cikin wannan haka ma idan muka zo wata aya ita ma daga cikin ainihin suratul bakara aya ta ɗari da hamsin da ɗaya ubangiji subhanahu ta'ala cewa yake cewa bismillahir rahmanir rahim kama arsalna fikum rasulan minkum Ya yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun wannan duk ayoyin nan guda uku da muka karanto daga cikin surori guda uku nan idan muka duba za mu ga duk tana magana akan tazkiya tsarkakewa mafi girma shine mahallar shahidin taskiya din nan shi annabin da Allah ya ɗauko ya aiko shi yatlu alaihim ayatina yana karanta wa mutane ayoyin ubangiji sannan ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna cewa wayu zakikum a cikin wannan aya ta suratul bakara haka kuma wancan yuzakikum wayu zakikum wannan taskiya din Allah ya gabatar da taskiya akan wayu allimukum sai Allah ya fara magana akan taskiya tsarkakewa wanda yi malamai suka ce wannan ya nuna muhimmancin ɗabi'u ko kuma kyawawan ɗabi'u shi isa Allah subhanahu ta'ala ya fara da taskiya yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma sai an samu taskiya ko da ku kaje kayi karatu shi yasa karatu da nutsawa cikinsa in dai babu taskiya babu kyawawan ɗabi'u a kowane lokaci akwai gibi gashi a waɗannan ayoyi da muka bayyana Allah ya fara zancen taskiya ne a waɗannan ayoyi guda uku da muka bayyana sai da ya fara zancen tazkiya tazkiyar nan ka samu kyawun ɗabi'u ka wanke zuciyanka daga dukkan wasu abubuwa na cuce cuce zuciya cuta ta hassada cuta ta makaro cuta ta mugunta cuta ta algos cuta ta keta cuta ta zalunci cuta ga sunan cututtuka daban-daban-daban na zuciya to mutum sai ya samu taskiya to ɗaya daga cikin dalilan aiko annabawa shine kamar inda rasulullah ya faɗa a hadisin da muka yi bayani yake cewa inna ma bo istole utammima makarim al-akhlaq lalle kamar an aiko ni ne tabbas an aiko ne domin na cika kyawawan ɗabi'u to gashi Allah a cikin alkur'ani a wannan shahidin da muka karanta waɗannan ayoyi abinda Allah yake nuna mana kenan yuzakikum wa yu'allimukumul kitaba annabin nan da Allah ya tayar a cikin ummiyin ya zo ne domin yuzakikum Allah ta'ala ya tulo alaikumul kitaba yana karanta mana alqur'anin nan shi annabin da Allah ya tayar wayu wayu Allah Allah yake nuna mana sannan ya tsarkake ku tsarkake wannan shine ya ba ku samu kyawawan ɗabi'u a aikace annabin Allah ya koyar da wannan ba wai kurin ma a littafi a rubuce ba a aikace duk kyakkyawan ɗabi'a da kake nema tukutu ka neman ta daga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ashe kenan muhimmancin kyawawan ɗabi'u wannan taskiya ɗin shine cewa a gabatar da shi kafin ma a koyi al'amura ta'alim Allah ta'ala yana gabatar mana taskiya ne domin nuna mana cewa taskiya shine hadafin shine gaya ɗin amma ta'alim shine wasila in an samu gaya da hadafi annihai na ƙarshen hadafin gaya ƙololuwan hadafin shine mutum ya samu tsarkin zuciya ya samu kyawawan ɗabi'u shine abin da Allah ta'ala ya gabatar da taskiya akan ta'alim shi ko ta'alim wasila ne hanya ne na samun taskiya ɗin to amma abin ban takeici da dama mutane sai suka watsar da taskiya ɗin wanda shine gaya ɗin shine hadafin sai suka ɗauki ta'alim ɗin ya zama shine abin ainihin riko a kai ga su mutane da dama za gani a kasashen turai a ina ne duk suna da ta'alim din amma kuma za ga babu taskiya din saboda haka ashe ba wai ainihin ta'alim din shine na cika kwakwalwata da ma'alumat in ne ka sa a ce kaza eh ya san kaza ya haddace kaza ya fahimci kaza duk wannan ba shi bane amma taskiya fa in dai babu ɗabi'u kyawawa to duk wannan ta'alim din sai ga cewa bai bayar da hadafin da ake bukata ba shine abin da waɗannan ayoyi suke nusar da mu dangane da al'amura na akhlaq to waɗannan waɗansu abubuwa ne waɗanda suke masu muhimmanci a cikin wannan darasi na guzurin hanya idan muka riƙi taskiya koyarwa da ta'alim ɗin da taskiya ɗin zuciya da tsarkake zukata suka zama su ne tushe to mun yi riko da wani guziri a hanyar mu ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin sai kuma shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na afrika a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaƙa da Afirka. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan batutuwa da suka shafi sauye-sauye ɗan da aka samu wanda suka shafi batutuwa na tsaro a wasu daga cikin kasashen yammacin nahiyar afirka musamman ma batun kasar mali bayan takon sakar da aka samu a tsakanin gwamnatin kasar da kuma faransa a lokutan baya-bayan nan da kuma yadda ake kallon lamarin ta makomar siyasa da tsaro a mahangar masana a yankin wannan dai shine abinda shirin zai dubi akan sa da Allah da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. sakamakon abubuwan da suka biyo baya na rashin fahimtar juna ne a lokutan baya bayan tsakanin faransa da kuma mali shugaba emmanuel macron na faransa din ya sanar da cewa zai janye dakarun faransa daga kasar mali inda suke fafatawa da maika masu tsatsauran ra'ayin addinin islama tun a shekara ta 2013 a cikin waɗannan shekaru dai faransa ta jirge dakarunta 5,000 a ƙasar ta mali da kuma ƙasashen da ke kewaye da ita suna fafatawa da kungiyoyi kamar irin su alka'ida da kuma kungiyoyi irin su Da'ish amma a cikin sama da shekaru takwas kasancewar faransa a mali ya ƙara sanya rashin jituwa a tsakanin gwamnati da kuma 'yan ƙasar ƙungiyoyi irin su alka'ida da kuma Da'ish sun mayar da hankulan su a kan yankin sahel na afirka bayan da aka gasa musu aya a hannu a yankin gabas ta tsakiya musamman a ƙasashen syria da iraki inda sa kwashe tsawon shekaru suna gudanar da ayyukan ta'addanci da kuma kisan jama'a amma kuma sakamakon murkushe su da aka yi a waɗannan ƙasashe su mayar da hankulan su a yankin yammacin nahiyar afirka da ma wasu daga cikin ƙasashen tsakiyar Afirka ko gabacinta sahel zirin yanki ne mai yanayi da ke ƙarƙashin hamada sahara wanda miƙe zuwa faɗin nahiyar daga gabashi zuwa yammaci ya haɗa da ɓangaren ƙasashen chadi jamhuriyar nijar mali burkina faso da kuma murtaniya kungiyar 'yan ta'adda ta masu da'awar jihadi da ke yankin sahara wato isgs da kuma bangaren ƙungiyar alka'ida da ake kira da jama'atu nusratul islam wal musulmin sun kai hare-haren ta'addanci a yankin wanda ya sanadiyar salwantar rayukan dubban mutane tare da haddasa rasa matsugunne ga wasu dubban ɗan ruwa da kuma rufe makarantu. akwai sauran ƙungiyoyi na 'yan ta'adda masu da awar jihadi guda biyu da ke ci gaba da kai hare-hare a yankin Nasahel, wato ansarar islam da kuma boko haram a shekara ta 2013 faransa ta aike da dakaru 5,000 zuwa kasar mali a bisa amincewar gwamnati saboda suna fuskantar haran 'yan tawaye masu rike da makamai bayan hambarwa tare da kashe shugaban kasar libya na lokacin mu'ammar gaddafi buzaye sojojin hayar da suka daɗe suna ta yashe yaƙi suka koma gida mali tare da jajircewa akan neman 'yancin cin gashin kai na arewacin ƙasar sun ci gaba da yin amfani da makaman gaddafi da kuma haɗa ƙawance da ƙungiyar da ke da alaƙa da alƙa'ida sun kuma karɓe ikon arewacin ƙasar tare da barazanar karɓe iko da kudancinta faransa ce ta yi mulkin mallaka ƙasar mali dai har zuwa shekara ta 1960 gwamnatin kasar faransa ta ce tana bukatar ganin ta kare al'ummar kasar ta mali da kuma 'yan kasar su dubu shida da suke zaune a kasar daga cikin waɗancan dakaru an kai dubu biyu da ɗari hudu zuwa arewacin mali sauran kuma su rika amfani da jirage marasa matuƙa da jirage masu kar angulo wajen farautar sansanonin mayaka na masu jihadi wanda suke kai hare-haren ta'addanci a yankin sahel akwai kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya su dubu goma sha hudu waɗanda suke aiki tare da dakarun gwamnati suna sintiri a faɗin hamadar yankin sahel lokacin da dakarun faransa suka isa ƙasar mali a karan farko a shekaru tara suka gabata sun samu kyakkyawar tarba amma tuni dangantaka ta yi tsami tsakaninsu da mutanen ƙasar mali adadin kai hare-hare a ƙasar mali ya ƙara matuka hakanan kuma yawan 'yan ƙasar mali da suke shiga ƙungiyoyin masu tare da ƙayar baya a cikin shekaru tara da suka gabata barazanar kai hare-hare na mayaka masu tsawon ra'ayin addinin islama ya bazu zuwa sauran ƙasashe kamar irin su burkina faso jamhuriyar nijar inda wasu mayaka masu tare da kayar baya a yankin suke ci gaba da kai samame daga sansanoninsu a cikin kasashe da suke yankin na hamadar sahara. mazauna yankin da dama suna ganin cewa kamata ya faransa a matsayinta na kasar da ta ci gaba a fuskacin soja a ce ta iya shawo kan matsalar ta'addancin ko kuma ta fice daga kasar mali idan ba za ta iya ba wasu sun kira zaman dakarun faransa a kasar da ta mallake su a matsayin zuwan sojan ba ta kare ko kuma kama wuri zauna akwai kuma kace na ce a tsakanin gwamnatin faransa da tawagar sojoji wanda ta karbe mulki a watan agustan shekara ta 2020 karo na biyu da aka hamɓar da gwamnatin farar hula shekaru takwas a ƙasar ta mali rundunar sojan ta sake dawowa da yarjejeniyar gudanar da zaɓuka a cikin watan fabrairu kana ta ce za ta ci gaba da mulki har zuwa shekara ta da da ashirin biyar. a lokacin da jakadan kasar faransa ya nuna adawa da hakan ne aka kore shi da kasar ta mali shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ce ba za mu ci gaba da kasancewa cikin aikin soja tare da haramtattun hukumomi da tunaninsu da tsarin mu ba iri ɗaya ba ne faransa ta ƙi amincewa da zaman tattaunawar zaman lafiya da ƙungiyoyi masu tsawon ra'ayin addinin islama da ke da'awar jihadi ba wanda manufa ce da 'yan ƙasar mali dama suke goyon bayanta faransa ta kuma nuna fushinta kan matakin soji na juyin mulki da kuma gayyatar sojojin haya daga kamfanin ƙasar rasha don taimakawa wajen yaƙi da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi bisa shirin faransa za a janye dakaran ƙasar waɗanda suke aiki a ƙarƙashin rundunar kyaye zaman lafiya ta operation barhan nan da wasu 'yan lokuta masu zuwa faransa ta aike da dakaru a sauran ƙasashen yankin sahel tare da dakarun sauran ƙasashen turai ƙasashen da ke cikin tafiyar sun ce za su bullo da tsare-tsare akan yadda za su rika aiki a yankin a nan gaba gwamnatocin ƙasashe masu makwabtaka da ƙasar mali sun damu matuka akan cewa janyewar faransa daga ƙasar mali ka iya haifar da karin tashashen hankula a yankin a nasa bangaren shugaban ƙasar ivory coast alasan watara ya yi gargadin cewa janyewar sojin faransa daga yankin zai iya haifar da matsaloli ba ma ta fuskacin tsaro ba kawai hakan ma zai iya haifar da giɓi na siyasa zai zama wajibi mu ƙara yawan dakarunmu tare da ƙara kare kan iyakokinmu a cewar shugaban ƙasar ivory coast alasan watara shugaban ƙasar ghana na akufo ado kuma kiraye ga majalisar ɗinkin duniya da ta bar dakaranta na wanzar da zaman lafiya a cikin ƙasar mali duk kuwa da batun ficewar ƙasar faransa daga ƙasar wasu 'yan ƙasar mali sun yi lalemar harbin matuƙa da zuwa rundunar sojan haya na kamfanin ƙasar rasha waɗanda suke kallon hakan a matsayin 'yan ba ruwanmu amma kuma a nasu ɓangaren ƙasashen yammacin turai da dama sun nuna rashin yarda da hakan sannan kuma sun zargi gwamnatin ƙasar rasha da taimaka ma gwamnatin soja ta ƙasar mali wajen cin galaba a kan manufofi na demokuraɗiyya a ƙasar kamfanin na ƙasar rasha wanda ke kula da harkokin tsaro ya daɗe yana gudanar da aikinsa a sauran ƙasashen afirka da dama wanda suka haɗa da mozambique sudan da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya kuma dai ya lamarin yake a fili take cewa mafi yawan matsalolin tsaro waɗanda ake fama da su a yankuna da dama na duniya ana haifar da su ne saboda dalilai na siyasa musamman tsakanin manyan ƙasashen duniya waɗanda ba su ga maciji da juna wanda kuma nahiyar afirka ba ta kubuta daga wannan matsala ba to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shiyar da suke dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin ni abdullahi salihu katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar yadda aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. to an gaida Hassan Barka masu sauraro muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio to sai kuma can da rana idan allah kai mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.